me yasa kika yafe mata shin akwai wani abu da ta faɗa miki da zai gamsar da ki har ki yafe mata dan gidan ki da faɗa miki ki daina damuna murin dakata dakata karin gashi akwai uzurin gaggawa dan Allah Fatima da Mat sun gudu dan ya ci mutuncin Azra a gaban kowa a daren jiya Allah sarki ya nan ya Allah ka faranta mata ko na rana ɗaya rayuwa ta ranar juma'a da misalin karfe 8 na dare a tashar Arewa 24 Arewa 24 ta kuce